dai na taso ina rubuce-rubuce tuna ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar Association of Nigerian Authors. Suna na ya wasu ko ina da ina. Littattafai na akwai su a Niger, akwai su a Amerika, na gan su a Amerika, na gan su a Ingila, Kallabin shirin ta wannan makon Hajiya Hafsat Mashal ‘yan uwana mata Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi. Shirinmu na kanmu daga mu sai mun faɗi abin da ya dame mu da neman mafita. Shirin na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Banda hira da kallabin shirin ta wannan makon, abinda kuma ya ɗauki hankalin shirin shine zawarci la'akari da yadda a ƙasashenmu banda sakarwa mata ɗawainiya akwai matsalar rashin fahimta da ake nunawa halin da suka tsinci kansu a ciki. Za mu kuma haska fitila kan korafin da ake yi cewa malamai mata suna yawan wa ɗalibai mata a makarantu. A ɓangaren kiwon lafiya kuma, za ku ji abin da likita ta ce kan tasirin barci ga lafiyar al'umma. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Sunana Alheri Grace Abdu. Kafin mu kai ga yadda kallabin wannan makon take karfafawa na baya gwiwa da kuma yadda take tunkara kalubale da ke tattare da wannan sana'ar. Bari mu faro takon da batun tsangwamar da ake korafin cewa malaman makaranta mata suna yi wa ɗalibai mata. A wata hira da murya Amurka, Halima Aliman ne da Sadiya Ahmed sun bayyana abin da ke haifar da wannan matsalar da kuma matakan gyara. Idan kika kalla malama da ɗalibar mace a makaranta misali mm. yadda za ta daddage ta ci zarafin yan uwarta mace ɗalibarta malami namiji hadin ki da yayi wa ɗalibar shi mace haka kuma yawanci idan ta tsaya ta kalla wata malama abin da za ta isa ranar ta ci wa ɗalibar ta mutunci haka idan kika kalli ta ce kallon ɗalibar ta ta za ki ga da kyawun tsura ma ɗalibar ta ta damar ta ita. Hmm. Yashi da hasada take wa yarinya. Hmm. Shi ne har zai janyo ta mata wannan cin mutuncin ba wai don laifinta ya matakin da za ta yi mata wannan cin mutuncin ba. Ɗalibai da malamai mata yawanci ana yawan kokawa hmm. da kamar yadda kika faɗa baya ga wannan babu wani dalili Eh to ya danganta. Mm. Amma ni dai gaskiya abin da na fahimta shi ne babban gundarin abin da yake janyo wani dubilin hasada Ake janyo malama mace ta rinka kyashin ɗalibar ta mace. Yawanci hasada Ko ita ɗalibar ta yi wa malamar ta mace rashin kunya. ita ma wanne yawanci za ki ga wata hassada ce ko malamar ita duk a makarantar mata fi kowa mm. maybe watakila tana hawa fleshy cars tana sa kaya masu tsada mm. ita kuma yar talaka ce ba yar kowa ba mm. sai hassada ta shigo ciki ta gida ɗaliba tana cewa da Allah bibi ta ba fa a gidan ubanta aka yi mata wannan ba duk ta ne mata ta zo tana wani buɗe mana cikin gane mm-hmm. to makamancin haka haka ita ma vice versa idan malamar ce ita ma za ta daddage ta discretion din wannan ɗalibar tata kila ta ga malamai irin ta amma maza sun nuna suna da increase akan yarinyar kila saboda kwakwalwarta ko kuma saboda irin family din da yarinyar ta fito a ciki hmm. ya fi mata. So sai ta rinka amfani da wannan damar hmm. ta cewa ita malama ta ce ta rinka ciwo yarinyar mutunci. To hajiya. ya shigo kwarai da gaske to hajiya sadiya wannan ya taba faruwa da wani da kika sani ko kuma ke eh gaskiya ya taba faruwa na taba gani amma a secondary two ne haka eh za ka ɗaki za yadda malamai maza suke tafiyar da ɗalibansu ba haka mata suke yi ba idan mata suka zo ba za su saki jiki da ɗaliban su ba da ike makarantar mata ne malamai mata ba ta san mana fuskar da za mu ko ma tambaya ce ko ba mu gane ba muna ɗarɗarɗin tsoron mu tambaye su saboda ƙarfi an muka tambaye su ko su gwale mu ko kuma su ci mana mutunci amma malamai maza har so nake mu ga sun shigo saboda za a yi wasa da dariya za su yi mana bayani sosai babu wani abin na tsakanin na da su amma so da mun tambaye su ko a misali wata yarinya guda ɗaya in ta laifi hmm. to gaba ɗaya za ta haɗa janaral sai ta kowa hukunci ɗaliban nan to shi isa ba wani kyakkyawan mu'amala tsakanin mu da malamai mata akwai malamai matan da suke kyautata wa ƴan uwansu ɗalibai hmm. amma ba kowa ba kowa ba To amma yaya mu'amalar su malamai mata da ɗalibansu maza yake kasancewa ko kuma ah, tsakanin ɗalibai mata da malamansu maza yake kasancewa? Eh gaskiya mu'amala ce ta mai kyau ba raini. Eh, wannan kyautatawa da suke mana in suka zo za su sakan mana fuska ko in aka yi laifi ka ba malami haƙuri miji nan da nan zai haƙura. Hmm. To amma wannan baya daga irin halin mata da aka sani cewa wasu mata suna da yawan ruko? Eh, gaskiya daga siyasa ne akwai yana ɗaya daga kuma ina gani idan na ɗalibi namiji ne ma haka za su yi ko eh maza ba su fiye yin wannan abin nan ba ai malamai mata ba su iya cin zarafin ɗalibai maza ba. Me yasa? Eh. Kina gani hakan yana da alaka da yanayin maza na tsare gida ko kuma a yanayi da Allah ya yi wa maza cewa sun fi mata ƙarfi? Eh, ya kalli ya shiga ciki hakan. Hajji Halima ko za ki yi tsokaci akan wannan tambaya da na yi? Ni abin da na fahimta tsakanin malamai mata da ɗalibansu maza. Mm-hmm. Sun san maza shiri ita idan kika kaji na ta dalibai mata da dan maza da bambanci su mata da inda aka ce an tara sai za zaki tara akwai hayaniya surutu hira shewa waye amma ita mace ai yanayin ta kenan ko ina take a wannan yanayi dai kusan haka zaka same su maza suna da tsara gida da mm. kan kansu so isadili ki ga wannan din ya ci ko malamai mata ma eh, eh, suke yi da dalibai maza saboda suna cewa to musu wahalin lankwasawa. To za mu ci gaba da bin diddigin wannan lamarin domin neman sauyi da nufin ganin malamai mata sun kafa kyakkyawar fandesha ga na baya. Bari kuma mu nufi ƙasar Kamaru, inda nan kuma mata zaurawa suke kokawa kan irin tsangwama da suke fuskanta tsakanin al'umma da rashin tausayawa halin da suke ciki, da waɗansu dattawa mata ke ganin lamarin ta fuska biyu. A hirarta da shirin kallabi, Hajiya Salamatu Kwaikwai ta ce akwai buƙatar karatun ta natsu a wannan fanni. Ni anawa anawa hangen. Hmm. Wato rashin haƙuri da komai shi ne ya kawo wannan taɓarɓarewar rayuwa. Bangarorin biyu ko da Bangare duka biyu ne hajiya. Akwai rashin haƙuri kwata-kwata a cikin rayuwa tsakanin mace da ni. Hmm. Amma kuma galibin matsala da ike kawo ya na a abubuwan duka daga wajen iyaye. Hmm. Abin da ya sa nace daga wajen iyaye ne domin da zaran idan ɗaya ya zo ya kawo laifi gida sai wanga shi ga abin da yake tsakanin da shi da mijinsa abin da yake ba mm. wato ya kamata a saurari mai matsalar amma ba za a bace zauna ba ɗaure ma 'ya'ya gindi ne ike haddasa wato mutuwan aure da yawa tunda kowa na jin kowa na shi yake so ran da kuwa ka nuna cewar gaskiya naka kake so a rayuwa mm. to nakan nan kuwa dole zai lalace saboda su maza makaryata mata masu buri mm-hmm. wanda yake son ki ba ta son shi makaryaci kike so sai kuma malam ango wanda ta ji labarin mata matan dama dai matan girki ce ko mm. yadda ɗana ya bada labari da an ji labarin sai an ta fita aure kowa na kowa ake zuwa aure ta ƙarya suke yi duk wani wannan akwai abin da suke bibiya bayan su maza makaryata ne so na gaskiya na ƙaunan babu ita ne hajjiya hajjaja za a ce da dukan mazan ana dan kayyade sun abin da zan gaya miki maza sunan namiji namiji sunan mace mace in an ce kambe kande ke an ce dan juma dan juma eh to ajiya ana iya a ce akwai waɗanda suke da adalcin ai eh akwai waɗanda suke da adalcin amma kasancewa ko da suna da karanci eh akwai masu adalcin wato kamar da yanayin rayuwar aure yake hmm. wato aure gabaki ɗanta a cikin kashi casa'in hmm. namiji wanda zai sa a samu namiji ya yi dace hmm. to ni a tambayan da nake so ne na'am shin na ce yarinya ba ta riga ta zama bazawara ba tun kafin a yi auren kuwa kasancewa yayin wajen ne wato yanayin neman auren da kuma rashin bincike da iyaye ba sa yi kafin a yi wannan auren In san ba hajiya ta aure yana da son mu fahimci wani abu a cikin tafiyar rayuwa mm. yana da wuya dan adam ban da Allah da ya halice su ba wanda ya san komin binciken da aka yi a waje wato za a yi binciken asali za a yi binciken waye za a yi binciken hali yana da wuya dan mm. adam sai Allah da ya halice ajiya dan adam yana da wuya yadda wato yadda kike kallon wani mutum a fuskanci haka mm. za ki ganshi sa ne sura na mutumin kirki to amma idan aka zo yanzu aka dawo gida a hali na zamantakewa sai ki ga mutumin da kika ganshi a jiyan nan idan kika zo gida kuma ba shi bane ita ta zalika ita matar irin ganin da za yi mata a yayin da kake neman aurenta abinda kake da ta hanga ta gani sai sha'awa daban ne da zaran ta riga ta zama taka sai kuma abin nan da ka gani a wajen nan ya zo gida ba shi bane to wato kwata kwata a cikin rayuwar gabaki ɗayan ta idan muka fuskanci gaskiya rayuwa wanda ba ta da haƙuri tun rayuwa idan ba haƙuri rayuwar duniya komai komai ba ta kasancewar da mata ana ƙorafin mata suna da yawa zawarawa suna da yawa kuma maza ba ki amince akan cewa saboda zaurawa ko kuma a cewa mata sun yawaita amma kuma akwai karancin mazan ba eh maza suna da karanci hajiya ai kai namiji da wanda an an umarci namiji da ma kowa ya aure mace goma mata za su saura mata suna da yawa matan sun fi mazan yawa ina mutuwa ne maza ne suka fi mutuwa za a mutu a barta da kakarin ‘ya'ya. Ikin gani idan ana ta magana cewar zawarawa sun yi yawa, zawarawan suna da yawa ko a ina a duniya. Amma rashin haƙuri ne kwata-kwata da rashin gaskiya tsakanin mace da miji da ba abin da ya kawo cewar rayuwar ran da kai ba ka da gashin wance ka ce a lallai wannan su man ita za ka samu. wanda kai ka da gidan wani ka ce lalle irin gidan da wanan nan ya yi wannan gidan ya kamata a ce nuna ina da shi gaskiya rayuwan fa abin ta sai tafi a hankali aure wani abu ne na daban hajiya a yayin da ake a yayin aure magana ta daban ne a yayin da aka shirya aure zan sai ne a lokacin da aka zo ka zauna zaka ce an aure aure za a zo a yi zama ne na gaskiya zama na fi sabilillahi ne za a yi hajiya zama ne wanda yake zama ta haƙuri da soyayya. To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. A fannin kiwon lafiya kuma wannan makon mun karɓi bakuncin likita Adama Ibrahim Jibril ta asibitin mata da ƙananan yara a birnin Kano, wadda ta bayyana tasirin barci ga lafiyar al'umma. Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita ga baki ɗaya idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum a yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon mai da martani wato reaction to stimuli shi ma ya ƙunshi wani tsari na aikin ƙwaƙwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu. To likita menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin ɗan adam? Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin ɗan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum ya yi ya huta idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu sannan kuma idan ma ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta sannan ya rabu da shi idan mutum ya yi bacci ma zai rabu da shi akwai wa'yansu sinadarai a jikin mutum wa'yanda suke haɗiye matattun cells wato ƙwayoyin jikin mutum to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci sannan dna ɗin mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair wa'annan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata ana samun ragowa a wajen function dinsa wato yanayin aikin mutum yana raguwa sannan kuma akwai risk wato sanadi sanadi na samun wa'yansu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da mahimmanci kenan to kamar awa nawa ake so ake ko kuma ake bukata babba ko kuma cikakken mutum ya samu yana bacci a rana kuma kamar awa nawa ne ma ake so jarirai su samu suna bacci shi babba wato kamar wanda yake da shekaru daga 18 haka zuwa 60 mutum yana buƙatar aƙalla awa bakwai yana bacci awa bakwai mafi karanci kenan akwai wayanda za ka ga ba za ma su iya yin baccin nan na awa bakwai ba yana faruwa kamar ɗalibai haka na makaranta saboda karatu za ka ga sai sun yi sama da ba za su iya yin baccin nan da ya wuce kamar awa biyar ba haka to wannan ma babu damuwa saboda karatu suke akwai lokacin da za su samu su dan yi baccin in between wato a tsakanin haka ko da rana in suka dan samu dan siesta haka dan irin wannan dan baccin na rana dan kaɗan haka sai kwakwalwa ta samu ta huta bukata amma bacci awa biyar din ma ya dan yi babu laifi akwai wayanda ba sa yin bacci da zai kai haka to idan dai har yi kasa da wannan awa bakwai din kuma babu wani dalili kamar masu karatun eh, jarabawa haka da shauransu to gaskiya akwai matsala barin idan ba za a samu a wannan ranar a dan yi dan wannan baccin da zai kamo wannan awannin ba wato idan mutum ya yi baccin awa biyar da daddare ya tashi to ana so dai lokacin rana ko a gutsatsare gutsatsare ne dai a samu dai a dan cika shi wa'annan awannin su kuma yara wato wa'anda suke ƙasa da shekara goma sha takwas kenan to gaskiya baccin su ya bambanta ya danganta da shekarun ko watanni idan jariri ne wanda yake kamar wata uku zuwa ƙasa daga awa goma sha hudu zuwa awa goma sha bakwai shine lokacin da aka sa musu ake buƙatar su samu wannan wannan baccin yara kuma 'yan shekara shida zuwa shekara goma sha biyu daga awa tara zuwa awa goma sha biyu shine lokacin baccinsu, su wato wannan awannin da nake karantowa wato awanni cikin awa 24 wato a rana kenan sannan kuma yara waɗanda suka tasa daga shekara goma sha uku zuwa shekara goma sha takwas su kuma daga awa takwas zuwa awa goma na bacci ake so su samu to wannan ya nuna kenan idan aka samu ƙasa da haka za a samu matsala ji a gabatarwa kallabinmu a wannan makon ita ce Hajiya Hafsat Marshall. 'Yar siyasa, 'yar gwagwarmaya, marubuciya, uwa, kaka, uwar gida da dai sauransu. A yau Hajiya Marshall ta bayyana gudunmuwa da take bayarwa a fannin rubuce-rubuce da kuma hanyoyin shawo kan kalubale da aka iya fuskanta a sana'ar. To, ni dai na da na gaya miki na taso ina rubuce-rubuce ba don ma mun yi gobara alif ɗari tara da casa'in da biyar ba da wani rubutun na yanzu kin ga ba zan iya gane shi ba mm-hmm. ya riga ya kone to na ina ta rubutu da a gida dai har aka zo aka kafa kungiyar association of nigerian authors mm-hmm. to sai na join ina da cikin waɗanda suka taimaka aka samu branch mm-hmm. a zamfara state na zama chair person su a zamfara to kafin lokacin kuma muna mu'amala da marubuta irin su ado gidan dabino Nasir Wada da sauransu dai ƙarshen ta dai an kafa ma ƙungiya ta marubutan eh, gargajiya marubutan indigenous languages mhm. mai joini munje je Nijar da sauransu da duk shekara ma muna taro ko a Kano ko a Nijar. Mhm. Daga baya rigingimin nan na bandit da sauransu shi ne discouraging mu kwanan nan ma ɗaya daga cikin ita wadda ta ƙirƙiro wannan abin Halima. Mhm. ta rasu a Nijar. Maybe na ji kun haffar faɗi da ajiye kuma a cikin rediyon ku. Mhm. So akwai ƙungiyoyi da dama da na to Amma gaskiya wadda tafi karfin ɗin ita ce Association of Nigerian Authors. Mhm. Kuma na ka karɓa award a kan rubutu na karɓi award guda goma sha takwas. Takwas daga cikin merit awards ne sannan na karɓi ordinary abin nan eh, award a ah, Abuja University sun bani da su da association of nigerian office ba ne wannan rigi abin nan ne ah, kuke ce mishi ne alkan yanzu ya daina kawo wuta sorry honorary <laughs> degree yawwa eh, eh, award ba mhm. na karba a abuja university kuma na karba a wurin association of nigerian office sannan na karbi da girin ban girma kenan ko eh so kuma na karbi eh, west african icon of the year mhm. last year 2022 a kano so alhamdulillahi ana nan ana ta gwagwarmaya dai kuma littattafan da dai akwai wasu ma da za su fito kwanan nan guda hudu ina nan muna kokarin da tun za su ya kamata su fito to sai aka samu problem yadda suka buga mun su ba haka nake so ba so ana sake da printing din insha Allahu a rayuwa ga baki ɗaya duk nasarar da mutum zai cimma baya taɓa kasancewa face sai ya fuskanci matsaloli da nan da can ko ƙalubaloli a hanya ko akwai mm. wasu ƙalubaloli da kika fuskanta a lokacin da kike um, rubuce-rubuce ko lokacin da kika soma rubutun ko kuma a bayan lokacin da kika yi aure kike rubutu daga gida akwai matsalolin da kika fuskanta kuma yaya kika shawo kawai ta rashin kuɗi da bugawa ne saboda shi babanmu kwarajin ya rubutu saboda shi ma yana yi kwarin gwiwa muna yaran mu yakan karanta mana littattafai to shi kuma mai gida na kamar yadda na gaya miki shi ma ya kai mu shiga wannan gasar mhm. ba ni da matsala ta nan matsalar kawai ita ce guda ɗaya ka rubuta ka ajiye ba kudin bugawa mhm. saboda buga littattafai yanzu ya zama very expensive ko can can ma da na buga littattafai na akan kudin dubu ɗari biyu da wani abu da ke buga 500 eh, copies ko 1000 copies wato yanzu kuma inda muka kwafi kwafi ɗari biyar buga littafi last time na bayar ce mu aka yi na biya dubu ɗari bakwai da hamsin guda nawa kenan za a buga maka yanzu dai ina da guda biyar a wannan ɗari bakwai ɗin da aka ce ki biya Eh, na ɗari bakwai ɗin shi ne muke magana su a yanzu. Akwai wanda za a buga mu a 600, akwai wanda za a buga mu a 750, 1,000 copies su hudu. So kin ga ba karamin kuɗi ba ne yadda ake fama da dubobi da siyan magani da sauransu ka fitar da irin waɗannan kuɗin ka buga littafi kuma ni ban taɓa ma sai da littafi na ba yawanci na buga duk kyauta nake ba da wannan karan ne na ce in na gama bugawan at least zan yi lancin saboda in yi recovering din some of the money da ne spend in su. Kin yi bayani cewa uh, rubuce-rubucen da kika yi ya kai ga kin samu kyaututtuka na karramawa. Baya ga su mm. akwai wani abu da zaki iya cewa sanadiyar rubuce-rubucen da kike yi ne uh, kika samu wannan abin ku? tun da na ga sunana ya wasu ko ina da ina. Mm-hmm. littattafai na akwai su a Nijar, akwai su a Amerika, na gan su a Amerika, na gan su a Ingila, a abin nan bangaren university na languages din nan. Kin gadi ai ba abin da ya fi mutum ya san ka. Ka tara mutane albarkacin abin da kake yi, don wasu ba za ka san su ba ba don wannan rubutun da nake yi ba. Ba zan haɗu da wasu ba. Har yanzu yara na kira na su tambaye ni shawara, mama ina so in yi rubutu ya zan yi. ko kuma mama na karanta littafin ki na ji daɗi dan Allah ina so in zo in ganki kin san wannan ba karaman wato girmamawa ne Allah ya yi wa mutum ba a mhm. recognizing ɗinka kin gane ko a san kuma an yi benefitin da abin da ka yi to kin ga ba karamin karramawa Allah ya yi mun ba saboda haka ina alfahari da waɗannan abubuwan bakin ciki na kawai sunan da na sai bayan shi baban nawa ya rasu iyaye na sun rasu mai gida na ya rasu ba wanda ya je ga dan da na zama na zama abin koyi in gane shi shine kawai regret ina in my life abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa inda zamu mu dora a wannan hirar da hajiya hafsat marshall Yaya aka yi ta shiga siyasa kuma ina ta mai da hankali yanzu? Kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington da kuma wakilanmu Hawa Umar a Najeriya. Sai Maimunatu Sado a ƙasar Kamaru da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin a wannan makon a madadinsu duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.